Garuruwa akalla 445 ne aka gano cewa sun fada cikin yanayin karancin abinci a jihar Tilaberi bayan da jama'a ta ƙauracewa gonaki a bana yayin da kasuwanni da dama suka daina ci sanadiyar kisan da 'yan bindiga ke yi wa fararen hula a gonakinsu ko kuma a kan hanyar zuwa cin kasuwa. Rahoton na kungiyar agashi ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ya ce mutane kusan dubu shida ne ke fuskantar wannan barazana ta karancin abinci dr modibo traore shine shugaban reshen wannan kungiya a niger Nous sommes à la fin de la campagne agricole pour 2021. Euh, euh, ces populations n'ayant pas pu cultiver, donc. Ya ce an zo ƙarshen damanar shekarar 2021. Kasancewar waɗannan al'ummomi ba su yi noma ba, ba makawa za a yi fama da yunwa a wasu sassan jihar Tilaberi, kamar su Walam, da bani bango da filinge har ma da torodi da sai sakamakon matsalar tsaron da ta hana dubban mutane zuwa gonakinsu ya kamata a san cewa yanki ne da ke da 'yan gudun hijirar cikin gida fiye da dubu ɗari baya ga dubban 'yan mali da 'yan burkina faso da ke hijira karkarar anzuru na daga cikin wuraren da aka yi fama da irin wannan tashin hankali da ya hana jama'a aiki a dashi magajin garin sarakwara halidu Zubo ya yi mana karin bayani eh, akwai garuruwan da mutane ba su samu dama su yi eh, nomansu saboda lokacin eh, damana ya fara mutum uku sun tafi cikin gonan su sun kashe su to terrorist ba su samu dama su yi bannan suna so sai dai su sun gani mutum yana cikin su su lallaba cikin dare ko haka su zo su kashe su lokacin da mun gani wannan mun ce mun kira mutane mun ce to ku bari kai wannan ku bari dashi sojawai su yi aikin su Eh akwai gari na goma ko goma sha da kan ba su yi aikin gona ba. Gundumar Bani Bangu mai mabukata dubu saba'in da tara na kan gaba a yawan waɗanda wannan matsala ke shafa in ji rahoton na OCHA. Wani ɗarajin kare hakkin jama'a Muhammadu Halli ya yi kira a dubi halin da al'ummar yankin Tilaberi ke ciki. Wanda duk adda abinci ne a wani tsohon ajiya zuwa za ya kashe kulle abin da muka jira da hukumomin da abin da kungiyoyi masu hannu da shuni tallafi na na taimako wanda za a ba mutane kyauta ko kuma wanda kowa da za a saida musu da rahusa na a kashi da gaugawa ka a ta yi a ce wai kaka ce a bari sai bayan kaka lokacin wannan firar da suka ce mata sudir. Baya ga batun taɓarɓarewar tsaro, ƙungiyar ta OCHA ta ce ɗaukewar ruwan sama a wani lokacin da amfanin gonaki ke ƙoƙarin ƙosawa a damanar da ta gabata da illolin annobar corona na daga cikin dalilan da suka jefa jama'ar yankin Tilaberi cikin wannan yanayi na yiwuwar fuskantar barazanar karancin abinci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.